وصلى الله على النبي الكريم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل السلام عليكم الله وبركاته آه شاء الله يوم zamu ci gaba yau muna talata biyu ga watan ramadana watan tara hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da maka zuwa madina shekara dubu da hudu da talatin da bakwai wanda ya yi daidai da bakwai ga watan shidda na miladiyar haihuwa annabi isa dan maryam shekara dubu biyu da sha shidda muna a wannan masallaci mai albarka inda malam ahmad umar helele ke jagorar in sha za a ci gaba Allah ya ba da nasara akram kallahu bismillah a'udhu billahi ala nabiyil karim la hawla wala quwwata أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم innal ladina kafaru Allah ce lalle waɗannan da suka kafirce waya sudduna suna dantse mutane an sabilillahi daga hanyar Allah ai da'atihi da'ashi wa anil masjidil harami kuma suna tare mutane daga isa masallaci mai alfarma kama fa alal kuffaru bin nabi sallallahu alaihi wasallama amma yadda kafirai suka aikata ga annabi sallallahu alaihi wasallama amal hudaybiya shekara hudaybiya da an kai sulhi da su bisa da cewa ya koma sai amul mufadil ya dawo ba za su ba shi dama ya shiga ya yi tsawaki na umra ba ga shi manzon Allah ga ɗaki na Allah ga gari na Allah ga ƙasa gaba ɗaya ta Allah amma kuma suka kare shi suka ce sai dai ka je baki ka dawo mu baka biza ta kwana uku kawai kuma ya ce ya yarda domin a zamna lafiya. ko yaushe shugaba zai so a zamna lahiya ko da talakawa sun so su zo da jidali ko rikici to wanda ya fi ilimi zai fi sassarci don ko nan ai cikin sahabbai akwai waɗanda suka ce kai ba manzon Allah haji ba ɗakin gaba na Allah na ba ba mu tafiya ko kashe mu aka yi tunda ba halaka ba halaka bane tsira ne ce a'a a dai su a bari a zamna lahiya mu koma sai baɗi mu dawo suka ce to kai ce kai mafalkin mun shiga ɗakin ya ce to na ce muku bana yana yi wasai ba bari hannan wasu suka yi ridda suka ce shi wai koko hadda shi bai da kini ga ta kaga dai abin ya yi hikima don ya yi sikirinin ya hitta wasu da cikin musulunci ya koma tace waɗanda aka gaskiya to waɗannan da suka kafirce har suna tare annabi sallallahu alaihi wasallam da mu'minai daga masallaci mai alhurma wa ta'abiri bi yasudduna lid-dalalati ala annahum yulimuna as ibara da ya sidduna bai ce wasan duba domin shi kafaru ai malina abinda ya ce innal na kafaru duba a tamma wurin sardu sai mai sai lariki bai adamta shi da kafaru da ammali ba to ya yi haka don ya gwadi istimrari ci gaba da suke yi da abin suna ma shi har koyo har gobe in sun samu hanya suna iya kare kada da zuwa masallaci ne a ba abu ne da suka yi ya wuce ba allazi ja'alnahu wanda shi masallacin nan mai alharma mun sanya shi mantakan wa muta'abbad wurin ibada kuma wurin zubar da jini na hadaya nusuku ibada wadda ta hada da zubar da jini irin hadaya layya suna da sauran abubuwa na zubar da jini mun sanya shi wurin ibada linnati ga mutane sawa'unil asifu fihi wal badi da wanda ke lizinta can ɗan gari da bako duk ɗaya suke nan a ƙari wanda ya abko wani mutum da wanda azam ne garin duka ɗaya ne da kun san shi sai ya miƙe ƙafa ne saboda ina adadi hili da ya can tafi sai ya miƙe ƙafa Allah ta hukura a yawa bin sawa'un lil jamhuri haka a kira a mafi yawan makaranta mazdarun matsari ne amma bi ma'ana mustawin ana tufantawa da mazari a kawo mazari wurin sifa in ana nufin mubalaga maimakon a ce masu daidaita ne aka ce daidai masu ai mustawin masu daidaita ne da bako da ɗan gida habarun muqaddamun labari da aka gabatar wal mubtada abinda an mubtada al akifu sawa'un fihi wal bari sai aka ce sawa'un lil akifu fihi wal bari al akifu nan shine mubtada sawa'un shi al labari aka yi taqdimul habari ala al mubtada al akifu sawa'un fihi wal bari wal jumlatu jumlan nan halun hali ce min alha'u daga ha'u din nan na ja'alnahu mun sanya shi alhalin shi shina mai daidaita bako da ɗan gida Waɗannan nasi an karanta da nasba sawa'an daidaita tsakanin ɗan gida da babu masu daidaita na cikin shi babu bambancin wanga shi a ɗan gida wanga abba saboda kun san ko ga ƙasa in an ka ce a capital territory to ana rahen duk ɗan ƙasa daidai yake abuja dan sule jawabi ce ma ƙasar su kai ɗan arewa ba ka ce ma bayar bai goyon ya muri ƙasar ku ta dan birni ne na tarayya to haka makka take ga duniya ita

man yuridihi bi ilhadin bi zulmin nuzikum min duk wanda ya nuhi wani aiki na karkashe ma a cikin makka da zalunci to za mu ɗanɗana mai azaba mai da wannan ya sa hukumar saudiya sun ɗau matakai na hana ma mutum shiga ciki sai an tantance da kuma ƙayyade mai zaman da zai yi da kuma da ya ɗauka bisa ga kira'an mahi yawan malamai da suka karanta sawa'un da rab'a to fal sani kenan maf'uli na biyu na ja'alnahu lin-nasi ja'alnahu mun sanya shi lin-nasi ga mutane sawa'un fihi al-akif wal bad duk dai da wanda an mazamni da bako wanda ya taho a cikin garin wa habaru inna mahzuhun labarin inna an shahish na innal ladina kafaru waɗannan da suka kafirce wa duna an sabilillah suna tare mutane daga hanyar Allah abinda Allah bari mun zikihu za mu ɗanɗana musu min azabin Ali. lidalalata habaru man an shahi labarin inna saboda dalilin da labarin man yayi wanda attahi man yurid fihi bi ilhadin nuziqu to nuziqu nan shi Allah labarin inna kuma shine labarin man din sai an ka wadatu da shi shine ce lidalalata habaru man saboda dalilin da labarin man ka yi alaihi gare fi kaulihi ga cewa ta wa man yurid fi hidi ilhadin wanda ya nihin karkacewa abinda ilhadi udulun an alhaqi karkacewa daga gaskiya wal ba'u ban nan za'idatun qari ce wa man yurid ilhadan inda babu badda nan ba za a yi mai shina maqulin yurid amma an ƙara ba za'ida shi sa ya jarra da ita awil maf'ul mahzuhun ko ko maqulin yurid an shahe shi wato ta'addiyan man yurid fihi ta'addiyan wanda ya nufi ta'addanci ciki <coughs> bi ilhadin da karkacewa bi zulmin da dalili da ilhad dan da ma ba karkacewa ai ko shi karkacewa da zalunci ne don haka bada kina ga ilhad ko babu ilhad da zulmin da ta man yurid fihi bi zulmin ya kace magana ne ko ba wannan wanda ya nufi zalunci ciki wanda ya nufi karkacewa zalunci kamar an canza daga karkacewa zuwa zaluncin don duk abu guda ne kowa karkace ya yi zalunci kwai yi zalunci ya karkace kamar ka ce zaidu ya zo dan uwanka ko babu zaidu kana ce dan uwanka to duk abinda a haka shi ake ce mubadal abinda wancan ka iya tsayawa wurin wani au ko ko suna ce ai mu'minan bi sababin sunni ina da karkacewa saboda kai abu da an ka hana aikatawa wani hadisin ko da ko bacin mai hidima ne ko waɗannan da ka hidima ga harami kan zaga to kayi ilhadi wa kana ibnu umar ya zan iza arada an yu'atiba Hadima kharaja bihi ila al ko bawa ne mai mai hidima in zai zazzaga sai ya dauke shi hita harami saboda wannan aya da kiyayewa da tsayawa inda Allah ce Ƙala ibnu adiya ya ce wal ilhadu abin da ake ce ma ilhadu al mailu karkacewa mutlaqan wa huwa yashmilu jami' ma'asi min kubri ila sagairi ya haɗe dukkan sako daga kafirci har zuwa zunubai an kanani Wani azumin hurmatil makani. saboda girma alfarmar wannan wurin ta wa'adallahu ta'ala Allah yayi kyace ya tafi fi'il sayyi'a ga niyyar aikata mugun aiki fihi ciki amma in ba can ba duk wanda ya nuhin mugun aiki bai aikata ba ba ka kama shi har lada aka ba shi ka yi nuhin kai mugun aiki sai ka fasa to za a baka lada fasawa to amma saboda alharma harami an ka ƙace wanda ma ya yi nuhin mugun aikin ko bai ba wa man nawa atan wa lam ya'malha wanda ya nuhin mugun aiki bai aikata ba lam yuhasab bi zalika ba yi mai hisabi da wannan bai cikin abin da za a bincike shi illa fi makka sai fa garin makka haza qaulu ibnu mas'ud wannan shine zancen ibnu mas'ud wa jama'atin min sahaba da jama'ar sahabbai wa gairihin da wani su intahe nan magana tattuke ta ibnu adiya wa qala ibnu al-arabi ya ce fil ahkam cikin tafsiri ne ahkam al-ilhad abin da yake ce ma ilhadi huwa al-mail shine karkacewa fil lugati ga lugha ga lugayen an ce alhada ya karkace wa zarin lazina ilhiduna ka bar waɗannan da ke karkacewa fi asma'i to alhada ya karkace mutalaqanin karkacewa sai dai kad sara illa annahu fi urfi shar'i kad sara mailan mazmuma amma ga ta'arifi na shari'a abinda an ka sani in an ce alhada to sai karkacewa ta zargi don ɗaya ka karkace ga hanya ka ɓace ba a cewa alhada amma gashi suna tarayya ga lalla lalla an ɗariƙe ya ɓace ga hanya gashi kuma lalalu ɓata wancan na ɓace ma gaskiya ana ce mai lalalu amma shi alhada musu aza shi ga wanda ya karkace ga hanya ba in ba ta shirya ba amma ga urhin shari'a ba galuga ba galuga kan ya game kowace irin karkata wani zado haka bayyana Allah Allah ya bayyana annal maila karkatar da zulmi da zalunci ake ne saboda akwai karkacewa da kenan ba ta zalunci ba in an ce alhada karkacewa ce madalakan koda ta sakin hanyar da ba ta shari'a ba wa muradu huna shi ake nuhi nan bi zulmin to kenan bi zulmin yanzu bayani na ba badali na ba kamar yadda muka faɗa ga fassara farko In tahi nan maganar ta tuke ta ibn arabi cikin ahkam nuzikhu shine jawabin man wanda ya nuhi Karka cewa da zalunci muna ɗanɗana mai min azabin alim daga sashen azaba mai raɗaɗi mu'ulamin wadda aka ji suwa raɗaɗi ai ba alhi sashensa don haka min ɗin ta tab'ili ce sashen azaba da kai kita mufassiru na malaman tafsiri sun yi saɓani fi ma'ana istiwa il akifi wal badi fil majidil harami cewa da bako da ɗan gida duk ɗaya suke a masallaci mai alfarma kila fi azimi hurmatihi an ce ga girmama alfarmar suke daidai amma akwai ko can akwai original indigen wanda yake yan kasa ne bisa ga wannan kauli ba ba shi kenan ba waƙala ilmana suke da kuma biyan ayyuka na jini fihi ciki na nai ba a ku bari sai yan gida sun kare ku duk ɗaya ake ga irin waɗannan ayyukan in ji wasu malamai nan daidaita ta tsaya wakila an ce almuradu bil masjid jami'ul haram an ce abinda aka nihi da masjid jami'ul harami dukkanin harami gaba ɗai ai huma su da bako da ɗan gida sawa'un duk ɗaya suke fi ta'azimi makkata ga girmama makka aw fil nuzul bi duriha ko ko sabka ga gidajenta laysa ahaduhuma ahqqa bil manzil fi min al ahad ba wani ɗaya da ya haƙƙi ga sabka ga wuri bisa ga wani a cewa a jajaye ka sabka nan ko sabka sai dai in an keɓe muku naku don sauƙin ganewa shi ko wannan wata maslaha ta daban cewa non arabic suna nan african suna nan don akwai kilo ba wani mutum da ya cancanta masarki bisa ga wani gaira an annabi na ya

kenan ga gidajen ta zamnawa ya zamna wama ta gana askana wanda ya wadatu ya zamnar da wani ba ya sayar ko ya yi abu ba mallaka sai ta ba wala وقال الشافعي 家里这些啊，只有父母，那那是什么？或者是走外头的家，那还能打牌呀？na halatta su bayar haya kala wal mausufu bis sawa'i wal masjid yace abinda Allah ke nuhi nan wanda ya sifanta da cewa bako da ɗan gida duk ɗaya suke masallacin kawai ba ƙasar ta Makka gaba ɗaya ba gidajen Makka na masu suna suna iya sayarwa suna iya jangantarwa lima sabata don abin da ya tabbata na cewa anna umar ibn al ishtara daran ya sai wani gidanin sabuwan ibn umayya daga sabuwan dan umayya waje ala Jinan ya sanya ta gidan yari yana shugaba yana halifa lokacin ya sai gidan sabuwan ibn umayya ya mai sai gidan yari to sayan nan da yayi dalili na ga cewa ashe mutanen makka suna mallakar gidajen su nasu wal khilafu mamniyun to wannan sabani da malamai suka yi ina ya samu asali yace an gina shi ne ala anna makkata ta haqqun wa ausulha sabanin da malamai kai shin an ci makka da karfi ko an ci ta akan sulhi kun san an ka ci kasa akan sulhi to masu ita adda su. in an ci ta da karfi an gwamza yaki an rinjaye su wannan kaga fai'i ta ta jama'ar musulmi ce to akwai sabani sulhan an ka ci ta ko an wata to wannan sabanin shi ya kawo sabani ga ana mallakar gidajen ko ba a mallaka وتفسير حديث الإلحاد باهتكار الطعام فيه tafsirin wannan hadisin da ya fassara cewa ilhadi ɓoye abinci a cikin garin maka a hodin na abinci shi ilhadi to yi ana da ya ɗauka sai ala annahu sababin nuzuli wala yamna'ul umuma ihtikarin da mutanen maka suka yi suka ɓoye abincin shi a sababin sauka aya amma hukuncin ta ya gane don wannan bai hana ta gane ko ina don abu ya zan shi asamadi ba zai hana a game ba kamar yadda in kai a baka cewa kai fita kuma daga yau ko ba kai baka kowa shi kuma shigowa kai asababin doka ma ta shafi kowa to Thank you. فلما كان المشركون الملحدون الظالمون من كفار مكة سيأتي مشركين وأصبحت شيوعا أسمار بين كافر مكة يزعمون سنة هي أنهم قد أنزلت إبراهيم وأطاع دين إبراهيم أمر الله نبيه سير الله وجه الذي أن يقول عن بشما أمر به أن وجه الذي إبراهيم بشير ليظهر له لم يبين كثير مشركين أنهم ليسوا على شيء من دينه وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت وإذ بوأنا ja shi zuwa ga inda ɗaki ne ba a ba su yi da buga shi iska mai tsanani ya buga a ta kashe ta kashe adar su zai hatta kura ne a waje shi da adar ya ga ɗaki wannan iska ne na bugawa in akwai sahara wannan sama da sahara ba su da tashi to ga sahara an hana iya taruwa da wuya kuma tana iya shi yake shi da sauki ko kuma ta rufe shi a makasai sai su da fara gane wani tsari sai an da shi kila an ce musibar da kuma zai yin alaƙa da bal an ce yi wa aka ba sama wani kirki ya zo yi yi ce ba sun fashe yi wa nan ma a da zai yi ya aka ma aka yi wasila aka kuma da aka yi da ya zana mai zuwa da yi da قال في آية الأمان لا تشكي آية الأمان يقال رواه ستة هم ya yi لا يقبل الزمان والوفاة lamu cewa li Ibrahima don bawwa'a yana ta'adiyya da kanshi, bawwa'ana Ibrahima ya isa, zaka ce bawwa'ana li Ibrahima. wannan lamun an ƙara shi ne bawa bawwa ma'ana hayya'a don an kumsa ma bawwa a ma'ana hayya'a na kun shirya wa hayyi ila na na amrina arshada Allah tushrik bi shai'a da cewa kada ka hada komai da ai marnahu mun umurtai bi Allah tushrik bi shai'a da cewa kada ka hada komai da ni fa an din nan sun ta mazgari ce لا تشرك suna cewa wa'anda ma'ana hayya'a mun kana da shi mun shirya mun shirya mai ba ta yi shirka an za ku shirya ya ɗauce an ɗin masari a ce da ita da suna ta wurin masari take to da an da na da ku shirya suna wurin sauri bawwa ana da ibrahim tauhida mun shirya mai ibrahim da da aka nufin an mazariya ce ta an ce mazariya ta ai ta a mausuli harfi ce to tunda mausuli harfi ce la ta silatta to da ita da silatta su ake haɗewa a yi mazari to kakka haɗa abin da an mazari wahid tauhidan ɗayan ta Allah ɗayan ta wata hirbe eh, kuma ka ki ɗaki ne min al-awsani Allah ce tsarkaki daki na daga gumaka wal aqzari da wasu ƙazance-ƙazance kazance na dan masu kewaya bi sharti tahara da sharadin tsarki duk abinda a sharadi ga sallah sharadi ne ga dawahi dole sai da tsarki in alwala ta tsalle ne ga tsaya khilafan li abi hanifa ta qana abu hanifa shi yana ganin ba sharadi ne sai da tsarki ake dawahi ba domin yana ganin ana iya rabe shi da raka'o'i biyu na dawahi a je ayo alwallaki tun ai ko ya ce dawayan na halatta babu sarki ai ba zai ce sallan nan na babu sarki ba wal qa'imina da kuma masu tsayuwa lissalati don sallah war su sujud da masu ruku'a kuma masu sajada bai ce war ruka'i was sujud ba babu wawu tsakanin ruka'i da sujud domin ba wai masu ruku'in daban masu sajada daban ba a'a masu ruku'i suna sajada kuma ƙuraki in ne wa sajidin ai dahirhu ka tsarkake wannan ɗakin da haula il'abidina abidina don waɗannan masu bautar Allah bautar ta dawahi da ta sallah wa abbara an salati bi arkaniha yayi ibarar sallah da rukunnanta bai ce wal musallina ba Su ce war ruka'is sujud ya faɗi rukunna biyu sallah shine ruku'i da sajada kamar yadda ake ibarar mutum da hannuwa ake ma ya dai abinda hannuwa ne sun ka gabata majazi ne na zikirul kulli bil fa'al saboda alaƙan nan juz'iyya ta cewa wannan kaso na nashi don haka faɗi ne yana dalili gare ta ya daɗe bai sakko ƙafa sai gidan gaba na bai taho ba don ƙafa ba ita da ke zuwa ba eh ko yana da hannu ciki daidai yake da a yana ciki to shi ma wannan ruka istijib masu sallah sai aka ce masu ruku'a suna sajada aka ambaci sallah da rukunnan ta biyu na ruku'i da sajada eh, da qiyam tunda ya ce qa'imi da ya ce na to wannan masu don dan itikafi amma har yanzu ce na cikin rukunnan sallah ya faɗi uku ai ruku'i sajada liddilalati don dalili ala anna kulla wahidun min ha mustaqillun bi itla'i cewa kowane guda ya cincinta da hukunta haka ko tsayuwa ɗaya aka in dai don Allah aka tsayin nan to ya kamata a tsarkake wurin nan da aka tsayi don Allah ko dukawa ɗaya aka yi don Allah in dai don Allah aka duke nan to ya kamata wurin da aka duka ma Allah a tsarkake ko sajada ɗaya aka yi wurin ya kamata a yi inda za ka azago shi ka yi sajada ga Allah ya zama tsarkake to shi yasa bai ce masu sallah ba sai ce masu tsayuwa da masu ruku'a suna sajada don a gwada kowane ɗaya daga cikin ayyukan ga ya cincinci inda aka yi a tsarkake balle da da abin da ya haɗe su kai sa waka dijtama'at balle gashi duk sun haɗu wannan ma faraga ibrahimu min na'il baiti amara Allahu an yunadin nasa bil hajj da annabi ibrahimu ya ƙari gina ɗaki Allah ya umarta ya kira mutane su zo haji kamar yadda aka kiran sallah haka an kai kiran haji bi kaunihi da cewa shi don haka ma ya faɗa azan ya ce azin azan azan kiran sallah to sanarwa ta komi azan wa azin fin nas bil hajj ya tuka rijalan wa ala kulli ya bamil ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من kulli. فج عميق ko wa'azin tin nasi Allah ce ma annabi Ibrahim ka yi kira ga mutane ai nadihim ka kira su bil hajji da kiran hajji ai bi da'awatihi da kira ne wal amri bihi da umarni da shi fanada annabi Ibrahim ko yayi kira ala jabal abi qubais ya haudu cin nan na abi qubais yace ya ayyuhan nas inna rabbakum bana baitan wa awjaba alaykumul hajja ilayhi fa ajibu rabbakum ya ku mutane lalle ubangijinku ya gina wani ɗaki kuma ya wajabta muku hajji zuwa gare ku karɓa ma kiran ubangijin fata bi wajhihi yaminan wa shamalan wa sharqan wa garba ya juya fuska ta dama da hauni gabas da yamma ko ina yayi wannan kiran fa asma'ahu Allah kullaman sabaqa fi ilmihi an yahujja duk wanda can sanin Allah ya kaddara mai hajji to ya karɓa kiran min aslabin rijali wa arhamin nisa'i a lokacin da aka kiran ko yana cikin tsatson uba yana son ƙwayoyin halitta waɗannan da yan anka dibi mani na mutum da makro na asibiti ana ganin ƙwayoyin halitta kamar tsutsa cikin masai to duk wanda an ka wajabta ma hajji ko yana waɗannan ƙwayoyin halitta ya karbi kira ko kuma an so ƙwayoyin cikin masai ya karbi kira

wa amri abinda a jawabin amri na azim ya yi kira su zo ma kamar zo in baka dama da umarni da sharaɗi suna da buƙatar jawabi tahi bai isa ka amsu dole sai an faɗi jawabi in ka zo bai in ka zo zan baka sai jawabi ya zo to azinfin na ji kira cikin mutane bilhajji ya tuka su zoma rijalan alhalinsu suna bisa ƙafafunsu mushatan suna masu tafiya ƙasa ala arjulihin bisa ƙafafunsu jam'u rajilin ne wanda aka bisa ƙafata wa ala kulli lamirin kuma za su zo ma rukubanan alhalinsu suna mahaya ala kulli lamirin ga dukkan kwararin raƙumi ai ba irin mahazul raƙumi wanda an ramanne yutlaqu ala zakari wal unsa lamiru ana saki ne ga namiji da mace da raƙumi ramame da raƙuma mace ramama don lamiru na ba sai an ce ala kulli lamirin wal amiratin ba sai an ce haka ba wasafahu bil halin lati yantahi alaiha ila makka ya sifanta shi da halin da yaka tukewa zuwa makka akanta ko da yana da kiba nan gida kafin a tuke can zuwa makka ya rami don haka sai an ka sifanta shi da sifar da yaka kai maka da ita ba da sifar da ya taso da gida ba ko kawa mota full katta hene sa za a iske man ya fada to wa dabbobi kamar fadawan mai na ga abubuwan hawa na zamani wakila an ce allamiru ya shimilu ya game kullum mattasifa da zalika duk abin da ya samantu da haka ba sai rakumi ba ko doki ko wani irin dabba da ya ɗan kware ya rame yana ɗaukar lami ƙala ibn adi ya ce wa haza huwa al-azhar ɗauka cewa duk abin da ka ɗan kwarewa yana ɗauka wannan sifa ba sai raƙumi ba ya ce shi ya fi bayyana yi. wa fi taqdimi rijalan tablilul mushatihi al-hajj ala rukuba hihi ta wanda ya yi kasa hajji bisa ga wanda ya hau to ya tabbata ga gabatar da rijal cewa rijalan sannan a ce ala kulli lamirin ya gwada kenan ta hiya ƙasa ya fi don gabatar da ɗan ƙasa bisa ga mahayi lakin sai dai mazhabu malikin abinda a mazhaba imamu maliki tablilin rukubi hihi ta hawa li'annahu fi'iluhu alaihi salam domin shi ai yadda annabi ya aikata bisa abin hawa ya zo wala yaf'alu illa ma huwa al-ablal bai koyi sai abin da yake wa ujiba amma da ya faɗi haka an karɓa mai da cewa annahu alaihi salamu ma rakiba li Allah yamshiya fa yaqtadi bihi jami'ul umma ma la yaqdiruna alaihi an ka ce a'a annabi ya hau ba wai don hawan ya ba don kada ya tafi ƙasa kowa ya ga cewa sai ya zo ƙasa hajjin nashi yayi sai ya zama wahala ga sauran mutane da ba su iya saboda akwai waɗanda a asal magaribi sun yi annabi nisa ga ɗakin in ya sai ƙasa za su ce su ma in ba ƙasa sun kasance ba babu hajji kuma ga shi su gare su akwai wahala kuma shi mai jin kai ne ga mutane shi sa ya hau ba don hawa ya ba shi amsar da suka bashi wa kana bil mu'minina rahima ya zai shi mai tausayi ne ga masu imani fala dilalata ala ablaliyatihi hina izin li gairi in haka ne kenan babu dalili ga cewa don annabi ya hau hawan yahi bisa ga sahiya kasa in dai ya hau ne don jin kai ga mutane ba don shi ba wallahu a'lamu amma Allah shi ya san hakikanin asirin littafin shi ya tina suna zowa ai Allah wani da su dan kwararin hamlan alal ma'ana don ɗauka bisa ga ma'ana sifa ne ga lamiru domin ma'ana kullu lamirin dama tun da an ce kullu to jam'ina don ba a ce ma abu guda duka da an ce su taho duka to ba guda bane to kullu ɗin da ta shigo ta gwada jam'i don haka an ka ce ya tina suna zowa dan kwararin. ba a ce ya ti shi lamiru din yana zuwa ba ko da yake can lamiru mubradi ne kama tun da ya haɗu da kullu ma'ana ta zan jan suna zuwa min kulle fajjin a mekin daga duk hanya mai zurhi mai zurhi ana nufin mai nisa ɗariƙin ba'idin hanya mai nisa ƙala ibn al ya ce cikin tafsiri ne a hakamu ta kare matun bi ƙasa da halhaj girmamawa na gare su don sun hajji an ka ambace su ma ha tare da masu su su lamiru maimakon a ce su mahajjatan da asaman su sai an ka ambaci har da dabbobin dan farari don a karrama su na cewa an zo hajji da su su ma suna da wannan girman kama kala kamar yadda ya ce can ga dawakin jihadi ya ce wal'adiya sai zafa ina rantsuwa da dawaki daga gudu suna masu hidda sauti kod kod kod daga ban su kaga a bai rance da doki gaba ɗaya ba sai ya ce masu gudu wurin yaƙi har ya siffanta cewa masu kai hari mujira ce subha masu kai hari tun da sahi to ya karrama su ne saboda ana yaƙi da su to su ma waɗanga an karrama su ne akan an je hajji bisa gare su sun sa aka ambace su kama ƙala fi hailil jihadi wal adiyati labha ta karimatan dan girmamawa hina sa'ad fi sabilillah da yake sun tahi ga hanyar Allah ليشهدوا منافع لهم ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ليشهدوا منافع لهم دنسو هالرتي أبو بوان أمباني ديتبتا موسى في الدنيا نن دنيا بالتجارة suna yi wa kasuwanci su sawa abu can su sayar nan su ci riba ba a hana ba awil ukura ko ko a'a manafi alahun abubuwan amfanin da za su halarta can lahira bil magafirati da samun gafara wal ujuri da ladaddaki aw fihima ko ko duniyar da lahira wa huwa sahihu wannan da ya inganci amma dai a kawalun zan tukka ne uku akai wa yaskuru sumallah kuma su ambaci sunan Allah inda na hari wakacin soke hadaya wa zabhi da yankewa in ba raƙumi ne wa bar bihi dalalatan ala anna al-maqsuda min shar'i al-a'mali huwa zikrullah ta'ala ya ambaci wannan yayi ibara da wa yaskuru sumallah yace wa yukabbirullah ba gashi ko Allahu akbar aka cewa amma bai ce yukabbirullah ba ce yaskurullah domin yayi dalili ala annal maqsuda cewa abinda ake nuhi min shar'il a'mali duk ayyukan shari'a da aka shar'anta abinda an nuhi huwa zikrullah ta'ala tunu Allah cewa shi ya saka aikin gazan shi kaka yi ambace shi fi ayyamin ma'lumat so ambace Allah a cikin kwanaki sananni yawmun nahari wal yawmani ba'dahu ranan nan ta suka da yini biyu da abbayan suka ayyamu tashrik wa hadha qawlu malikin wannan shi azzancin maliki allazi rawahu anhu ibn al-qasim wanda dan qasim ya ruwaito daga rai cewa an Allah ba na lokacin yanke su dai kawai ba a'a na duk kwanakin uku da ake yi bayan salloli 15 aw ashar zulhijja ko ko goma din zilhijja? ranar ta wa huwa qawlu shafi'i shine zancin shafi'i is kulluha ay dukkanin su goma ɗin nan ayyamul ibada da ai kwanakin ibada ne wadda wata da tawashi to don su ambaci Allah alama razaqahum bisa ga abin da ya arzikta su min bahimatul an'ami na dabbobin ni'ima al-ibil raquma wal baqari da shanu wal ganami da tumaki su dabbobin ni'ima allati tunhar waɗanda ake sokewa fi yawmil idi ranar idi wa ma ba'dahu da abinda bayan yinin idi min al hadaya na hadayoyi wal lahaya da layya don kun sani layya ana yin ta ko bayan ranar idi ga wanda bai samu baran nan ko wanda lisahi ya bace ma don haka ya ce wa ma ba adam da abin da abbayan yomun na harin ba sai yomun idi kawai ake layya ba allaka alfi'ila bil marzuk ya allaka fi'ilin da abin arzikawa ya ce abin da ya arzikta ku min bahimatul an'ami na dabbobin ni'ima wa bayyanahu ya bayyana abin da an ka su da shi din bil bahima da cewa dabbobin taharilan ala taqarrubi domin a faɗaitar da su ga yin ibada da dabbobin su yanke su watan biyan da kuma faɗakar da su alamu kutalar zikiri ga abin da ambaton nan na Allah ke hukuntawa bi annan rizqa mahalun falalun min Allah ta'ala cewa arzikta wannan tsintsanta falala ce daga Allah ba don cincimta ko ko wata wahala ta ku ya arzikta ku da waɗannan dabbobin ba me yasa ba ku yanke su saboda Allah yasa aka ce abin da ma ishtimalil kalami alal ijimali wat tafsili tare da cewa magana ta haɗi ijimali da tafsili alama razaqakumullahu akan abin da Allah arzika ku kaga nan akwai ijimali duk abin da ya baku kuɗi na ciki abinci na ciki dabbobi na ciki ɗiya na ciki duk ni'imar da Allah ya maka ambaci Allah ka gode mai akan ta ba ijimali na ba sai kuma ya komo ya tafsili ya ce min bahimatil an'ami na dabbobin ni'ima ciki kenan akwai ijimali da tafsili til bahimatil latifa sala hal an'am wanda yake bahimatu yana haɗa kowace irin dabba har da su jaki amma cewa an'amu koma kuma tafsili na bayan an jaunace na ni'ima wa fi zikiril ayyami dalilun an batun ayyamu din ga cewa ayyamu ma'aduda dalilun akwai dalili ala anna zabha fil layl la yasu kenan yankewa cikin dare bai halatta tunda an ce fi ayyamu an yi amfani da yawmu yawmu ko na karewa da faduwar rana lailatuna da rana ta faɗi yau mu ya wuce ashe ba a yi kenan sai cikin yini wa huwa mazhabu malikin shi an mazhaban maliki wa fi wasihabil ma'lum shi ko sifanta shi da ayyan ma'luma hassun ciki akwai kwadaitarwa ala ilmi haga a sano su tunda yace kwanaki sananni kenan waɗanda ya kamata kowa ya san su wa sabi hada kuma ce su li ajali waqtil hajji saboda wakacin hajji da ke zuwa fi ahiri ha ƙarshen su fakulu min ha ku ci daga ciki wannan hadayar kuna da damar ci za ka na mustahabatan in ta zama mustahabi ta ta amma in ta zanta jabir dami wani aiki ka bari ka ɗora shi da yinta ko kuma ta alwashi ce ba a ci sai dai ta ta ittifaqan bisa ga ittifaqi amru ibaha wannan umarni ne na halattawa duk malamai sun yi ittifaqi ita ta tadawi ana ci umarni na na halattawa kuma ba wajibi ba ne ba irin waskurullaha ba ne cewa ku ambaci Allah shi wajibi ne da cewa kuma fal ya tsawa hubil baitul atiki su yi dawahi ga ɗakin nan wanda a ɗiyautacce babu wasu turawa ko wasu mutane da za su mallake shi Allah ya iyan tashi daga mallakar wani mutum ko ko atiki da ɗaɗɗe wanda yake da ɗai akwai shi shi a awwalu baitin wali alinnas to wannan nasu yi dawahin ga na ifala umunni na na wajabci amma kulu ku ci in kuna so an halitta ku ci in kuna so amru ibahatin ne ba amru wujubin ba don haka dole qur'ani yana da bukata da fassarawa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fassara ta hadisi da ta malamai tunda Allah ne ke magana kuma ba da halshen yaka magana yadda kuke ji ba don in ana magana da halshen ka kana gane wagga magana bukata wagga farata wanga umunni ya hi karfi bisa ga wanga to tunda ba sautin kaka ji ba rubutu na za a yi kuma duk rubutu guda za a rubuta umarni na wajabci da wani ai Allah na cewa idza nudiya lis salat min yawmil jama'ati fasau ila zikrillah wa zarul bai'a da wasau da zarul bai'a duk wajibina to amma cewa iza quliyatis salatu fantashiru in an kada sallah kowa ce ba dole bane halattawa na ga abincin da an ka hana farko an ka ce ku bar ciniki to yanzu an halatta ku wace ku tafi ku nemo fafta gumin da to ba a ɗauka sai amru wujubi a ce kai an ƙare sallah ku washe ta hanin can na dai an ka zo aka halatta ne amma ana iya rufe kasuwa ko a zo da buloli a ce kowa shi ta in an yi kira da biyu don wannan umarnin na wajabci ne to ya za a bambanta wanga umarni na wajabci ne wanga na halacci ne sai da fassara ta manzon Allah sallama da kuma malamai magabata amin raddan don raddi da amril jahiliya ga al'amarin jahiliya fi taharruj min akaliha su jahiliya suna ƙuƙumta cin naman hadaya suna cewa ai Allah an kaba babu damar to Allah an kaba kai baban Allah bai tana iya ci in dai ba ta wajibi ba ce. wa adai Isa. ku ciyar da mai tsananin bukata zai zahara alaihi bus wanda tsanani ya bayyana gane da gani ne yana cikin wahala to ku ciyar da shi alfaqir da talaka ashadid alfaqar mai tsananin talauci wasfun kashiful lahu wannan sifa ta mai kuranye shi ta shi sai ga iri cewa ba isal faqir kanan isara kasara faqari shi sai ake ce mai faqir kamar talaucin hayya kare kasa ne yayi tabshi kuma ka san haka ne talaka bai da wani karfi yana da wahala talaka ya zo ga rami ya yi tsul ya ketare shi gaba yadda mai hali ka ya ketare shi eh. an ce lokacin da wai wani yaro ya zo ya yi tsul ya ketare wani rami sarki na zamne sai wa hada an ga ce kai ka ga daɗin kurciya yau da yaron ga yawa ranar ya sarki ya ce a ba kurciya ba ce kawai yan kurciya amma a kira shi an hakira shi an ka caje shi an ka ce to ita ta ya da ya zo wurin nan da kin ya ƙetar ya ce kun gani ya ce kuma shi kan shi na mai mukama ka cewa bihi ya sulu man hawa kusuratu hmm, in dai kana da kuɗi to kana jin wani na shaɗi eh, kuma kana jin ƙarfi to zama ne talaka ya ƙare ya kare mai ƙasa habba da wani ƙarfi ya sake ce mai faƙir hmm. ko kuma a ce mai miskinu saboda sukuni ya kawaita bai da wani moci kamar yadda mai hali ka kija kija shi kai nan shi kai za a ce mai harakat ya harakat harakatu motsawa a kai nan a kai nan to sai akwai harkoki suke in babu harka sai ya zama sakana wa huwa miskinu abe abe abe wal amru fihi lil wujubi wannan umarni shi kan na wajabci na cewa a ɗaya mulba'in ku ciyar da talaka dole na a ciyar da talaka amma ku ku ci ba dole na bane halattawa ne wasta habbal ulama malamai sun so an ya kula insanu mutun ya ci min hadayihi wa ulhiyatihi daga hadaya sai da layashi wa ya tasaddaqu bil akasari amma kuma ya tasaddaqa yayi sadaqa bil akasari da abin da yawa wa amma idza kana wajibatan amma in hadayan nan ta zanta wajibi ka nazarin lima sakin kamar alwashin da yayi zai ciyar da talakawa mu dalakan aw nazarin lam yu'ayyan ko kuma alwashi yayi amma bai ayyana su suwa zai ciyar ba ya dai ce yi alwashin in zo makka zan yi hadaya ko ko ya ayyana zan ciyar da talakawa aw ko ko fansa ga wani abu da ya kashe wanda an ka hana a kashe cikin haraji ya fansa da wannan hadayar to ba zai ci ba au jaza'u saidin ba'da al-muhall bayan ya kai muhallinsa au ta a adaba ko ko hadaya ta ɗauwa ita amma ta halaka ta bace kasau wata karamata in dai ta halaka qabla mahallihi kafin ta kai wurin da yake halatta a yanke ta to fala yajuzu lahu akaluhu ci ne bai halatta gare wa yajuzu akalu ha min alwajibati amma sauran waɗanda ba su ba na wajibai ana ci ka hadayil qirani kamar mutum yayi qirani ya goya haji da umra yayi hadaya yana iya ci wa tamattu ila tamattu'i wa ma adaba qabla mahallihi iz alaihi badalu da wanda ya halaka kamin a kai wurin yanke shi ka canza shi da wani sai ka ga wanga da ya bace kana ci ne tunda ka canza shi da wani khilafan da shafi'i saɓanin shafi'i ya ce shi kan ko da haka ba a ci ci zalikan nan za ka aje don wurin ajiyewa ثم ليقضوا تففهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق صدق الله العظيم ثم سألنا ليقلوا تفزهم سجود جزو دا دوت السوطة أكايفا سأسكي أي يزيلوا أوساهم سجود دا دوت ودنسوا وشأسهم دا برنجزة قاشي كدول الزفر كما أكايفا bi kasu sharib da kaci gashin baki wal asfari da kaci akaihu wa da tafil ibdi da cire gashin hamucci wal istihdad da aske gashin mara inda al ihlali lokacin halacci ga kare aikin na haji wa gusulun da wanka wasu imalin ɗibi da amfani da turare wa limsis siyabi da sa tuhahi masu kyau kuma wanda ake wayayi duk an so haka falyuhu nuzurahum su cika alwashin da suka yi bitta hafifi falyuhu lil jamhuri ga mahi yawan qura'u sun karanta falyuhu wat tashdid li shu'ba shu'ba ya karanta falyuwaffu su ciccika tun na zuru jam'ina to in an yi tal'ifi shina gwadin yawaita abu ta kasirul fi'li kada ya kace abu kada ya kakkace shi ba ka tsaguda ba kawai to falyuwaffu su ciccika nuzurahum alwasan ko falyufu su cika nuzurahum alwasi to ya isa don an karanta ma yanzuruna abinda suka yi alwashi min albirri na aikin da'a fi hajjihim ga hajjin su littaqaw rabbi don bi dakusata ila Allah zuwa ga Allah bancin aikin hajjin ki da kayan alwashi kuma in ka zo masu hidiman nan cikin daki zaka ba su kaza ko zaka yi kaza ko ko zaka ciyar da mutane to sai ka cika fa innahu kasirul wuqu'i fi dariqil hijaz da yawa ya ka ga hanyar hijaz sadda ka hito da gida zuwa makka baka yi nuhin aikata wannan aikin na da'a ba amma cikin hanyar ka ta tahiya zuciya ta yi taushi imani ya karu sai haga ya kamata ka yi kaza sai ka yi alwashin in ka zo za ka yi kaza bisa ga hanyar ka ta kaiwa da yawa hakan ka abkuwa wa tilkal amakinu sharifa da waɗannan wuraren masu daraja kuma da yawa alheri ka shigo ka kai alwashin ne cikin su wakila mawajibul hajji an ce a abinda ake nuhi da waliyufu nuzurahum wajiban aikin hajji ake ne falle ya su yi ɗawafi ɗawafin ifala dawafal ifalatin lazibihi ta halluli wanda sai da shi halacci ka cika don ka gama jiwa ka yi halacci amma su gura tu ɗaya ka iya sawa da turare ba ka iya zoma mata sai ka yi ɗawafin ifala wannan sai a ce mai hilli kubura halacci babba wakila an ce ɗawafin wada'i aka nihi ɗawafin bankwana su yi dawafi bil baitul atiqi da daki wanda adda dadde ay qadim wanda ya dade li annahu awwalu baitun wuli'a shi ya farkon daki da anka aza bisa kasa ilmu mu'ta koko wanda anka diyauta min tasalludil jababira masu mulkin kama karya ba za su mallake shi ba yan mulkin mallaka ba su kai can aw koko asharif madaukaki ake nihi da atiq wal arabu laraba tusamma suna ambaton kullu hasanin duk abu mai kyau atiqa sai mai atiq ɗiyautacce kyakkyawa ke alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah ah, alhamdulillahi wassalatu salamu ala rasulillahi Allah ya saka wa malam da mahihicin alkhairi ne Allah ya ji kan mahaihin ne ne Allah ya ƙara mai lahiya ya azurta shi magada daga cikin zuri'a ta mu kuma a babu wanda ake karantar da mu Allah ya azurta mu ganewa a kahin a yi addu'a yan kwamitin tsaron mashin mashin mashin za su hita waccan kofa sai a bar motoci wagga sannan kada su tsaya can bakin kofa wurin cire gate pass din nan don saboda kada zan a samu cinkoso bakin kofa ya zan mutane na ƙasa ba ku samun wucewa sannan kamar yadda ainihi aka yi bayani yana da kyau masu addu'a su rika tunawa da waɗanda suka assasa wannan masallacin gaba ɗaya su Allah subhanahu wata'ala ya sanya wannan aikin cikin ma'auninsu Allah ya sa ya zama sanadi ya tsira sai a yi salatu sallu wannan lambiyar kafi eh